Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu auro Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku cewa jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta zaɓi sabon tsohon gwamnan jihar Borno a matsayin sabon shugabanta. Abinda bai yi wa wasu 'yan jam'iyyar daɗi ba za ku ji hujjansu. Kana muna ɗauke da maimaitawan shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed sai kuma mustapha nasir tsari da zai kawo mana labaran da suka ɗauke hankulan jaridun arewacin najeriya kana mu ba ku masu saurari dama ku bayyana ra'ayoyinku amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya cikin wannan makon ne ma'aikatan babban bankin 'yan kasuwa na kenya su sama da ɗari uku suka fara yajin aiki a sudan ta kudu suna neman a ninka musu albashinsu har sau shida domin su fuskanci matsananciyar rayuwar da ake fama da ita ma'aikatan sun ce suna bukata a ƙara musu albashi ne domin sami isasshen kuɗin da za su iya sayan kayan abinci da sauran kayayyakin rayuwa wanda suka yi tashin goron zabi tun bayan da gwamnatin sudan ta kudu ta karya darajar kuɗinta a watan disamba masu harkar kasuwanci da bankin sun faɗa a jiya talata cewa ba wanda ya sanar da su wannan yajin aikin wani ɗalibi mai suna peter mayan ya ce ya zo wannan banki ne domin ɗaukar kuɗinsa don biyan kuɗin makaranta amma hakan ya gagara a makon da ya gabata ne jami'an ma'aikatar ayyuka ta sudan ta kudu suka rubuta wasiƙa zuwa kamfanonin da ba na gwamnati ba suna mai gaya musu da su ƙara albashi domin kaucewa hargitsin da ka iya ɓarkewa a ƙasar. majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da cewa jami'inta da ya bace a yankin diyala na ƙasar iraki tun watan afrilun da ya wuce an kashe shi ne an dai sami gawar jami'in mai suna amir alkasi tun watan nuwamba a birnin bangush inda majalisar ɗinkin duniya ta ce 'yan bindiga ne suka kame shi amma sai cikin wannan makon ne aka tabbatar da cewa lallai shi ne jami'an ƙananan hukumomi ne suka binne gawarsa ba tare da an tabbatar da kowane ne shi ba sai dai a ranar litinin da ta gabata ne abokan aikin shi alkasi suka gano hotonsa a cikin hotunan gawawwaki babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya allah wadare da wannan kisan kuma ya kira ga jami'an iraki da su tabbatar da cewa sun nemo wanda ya aikata wannan aika-aika domin a gurfanar da shi gaban kuliya amma wakilin majalisar ɗinkin na duniya na iraki john kulbis ya ce ƙoƙarinsu na ganin sun nemo alkasi da daɗewa ya ci tura ya ci gaba da cewa sun kwashe watanni tara suna fafutukan ganin sun nemo shi daga waɗannan hukumi har zuwa na tarayya ƙananan hukumi har zuwa na tarayya domin tabbatar da ganin an mai da shi ga iyalansa amma hakan bai cimma nasara ba ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya talata ne manyan kasashe hudu daga cikin manyan kasashen duniya masu arzikin man fetur suka cimma matsaya na dakatar da hako mai da kaso saba'in cikin ɗari biyu bayan faɗuwar darajar man a kasuwannin duniya an cimma wani yarjejeniya ne tsakanin ministan mai na rasha da takwarorinsa uku na kungiyar kasashe masu samar da mai a duniya wanda suka hada da kasar saudiya da venezuela da qatar an da yi taron ne a doha babban birnin qatar yau laraba ne za a yau laraba dai ci gaba da wannan tattaunawa wadda za ta hada da kasar iran da iraki a birnin tehran duk da yake ba lalle ba ne iran ta amince da wannan bukata da za ta hana ta ko rage mata haƙar mai biyo bayan janye takunkumin da majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙasashen duniya suka yi mata a ƙoƙarin dakatar da shirinta na nukiliya wannan yarjejeniyar da aka cimma ta dakatar da ta dakatar da haƙo mai baya daga cikin manufofin saudiya watanni da suka wuce farashin mai ya faɗi warwas a duniya amma saudiya ba ta yi wani ƙoƙarin rage ko dakatar da haƙomanta ba saboda ta tilasta wa ƙasashe masu samar da albarkatun mai su rage tasiri a kasuwannin mai na duniya shugaban ƙasar syria bashar al-assad ya ce zai yi matuƙar wahala a samar da yarjejeniyar ta buɗe wuta ya kuma zargi Turkiyya ne da saudi arabia cewa wasu ƙasashe ne ke zuga su daga bayan fage yayin da yake magana a birnin damascus asad ya ce turkiyya da saudiya sun makara kafin aikawa da sojojinsu zuwa syria ya ce amma fa suna biyayya ne ga abin da aka umarce su da su yi don farkon yakin dai an kwashe shekaru biyar ana yin sa a syria wanda ya zamanto duniya ta gama da gani baki ɗaya dai turkiya da saudi na cikin sauyin yaƙi ta sama da amurka ke jagoranta ne kan isil da take yi a syria sun kuma nuna sha'awarsu ta aikawa da sojojinsu ta ƙasa amma har yanzu ba su aika da soja ko da kwaya ɗaya ba a halin yanzu kuma turkiyya ta kai wani hari ta sama kan mayakan kurdawa da ke arewacin siriya ta kuma yi gargaɗi da cewa idan har kurdawan ba su janye daga inda suke ba wanda yake kusa da iyakar ta ba to za su gamu da fushinsu. su daga ƙarshe a jiya talata ne hukumar lafiya ta duniya wato who a takaice ta ce dole ne ƙasashen da ke fama da barkewar annobar zazzabin nan da ake kira zika su nemi hanyoyin da za su yaƙi cutar kamar ta hanyar amfani da saurayen da aka sauya musu halitta ta sakin sauro namiji da aka sauya masa halitta domin haɗuwa da sauro mace hakan yana kashe duk wani kwansu da za su haifar an da yi amfani da wannan hanya a tsibirin kaiman da panama ganin yadda wannan annoba ta zika take hukumar lafiya ta duniya na karfafawa ƙasashen da ke fama da cutar da abokansu kaimin amfani da sabbi da tsofaffin hanyoyin kare kai ga sauraye amma masu rajin kare muhalli na ganin yin amfani da saurayen da aka sauya musu halitta domin kashe saurayen ba abin yi ba ne suna mai cewa yin hakan zai iya kashe baki ɗaya saurayen da ake da su. sauraye ne da yake yaɗa wannan cutar zazzabin da ake kira zika a jiya talata ne hukumar tantance magunguna da abinci ta amurka ta bayar da shawara ga mutanen da suka ziyarci kasashen da wannan annoba take kada kada su bayar da gudunmawar jininsu har na tsawon akalla makonni hudu labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc To yanzu haka dai jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta naɗa Alhaji Umaru Sharif a matsayin sabon shugabanta. Ga dai Nasir Adamu ya hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A'a, ai da wajen ne sai suka cire shi ma wajen da cire shi. Za a kawo abakar a ne ya mafi da aka yi a kan shi. Muhawarar 'yan da suka share wuni cewar suna taron zaɓar shugaban jam'iyyar daga arewa maso gabas inda karshe tsohon gwamnan Borno Alimadu Sharif ya zama shugaban. Wasu 'yan jam'iyyar tun farko sun nuna ɗari-ɗarin zaman Sharif a matsayin wanda zai maye gurbin tsohon shugaban jam'iyyar Ahmed Mu'azu wanda ya murabus tun bayan faduwa babban zaɓe da jam'iyyar ta yi bara. Sayid Usman sunana state coordinator na PDP Kaduna saboda jam'iyyar PDP yanzu tana buƙatar mutanen da za a kalle su a matsayin sahihan mutane waɗanda kila idan an kalle su zai sa jam'iyyar ta dawo da martabanta ta dawo da mutuncinta kamar yadda aka so mota a baya kai kana gashi ba sahihi bane well ko da ma ba sahihi bane ko da ma sahihi ne al'ummar ƙasar su ne za su yi kansu hukunci amma bisa abin da yake nunawa yanzu mutumin nan ya shigo jam'iyyar nan ma daga baya sannan bayan ya shigo jam'iyyar daga baya bai kai dadewar wadda za a ce an ɗauki shugabancin jam'iyyar na an bashi ba. Jigogin jam'iyyar irin su Musa Ilyasu Kwankwaso sun ce ba su da ja. To ai ka san idan abin da aka ce da kai jam'iyya ce ta yi a dunkule ba za ka ce ya dace ko bai dace ba sai in an tabbatar tun da abu ne da yawa ko ina so ko bana so bani da yadda zai domin ya zama shugaba illa iyaka kuma a zo magana faɗar ra'ayi wannan ba za ka hana a matsayina na ɗan jam'iyya faɗar na ba. Sharif da ya fice daga APC ya dawo PDP gabanin babban zaben Najeriya bara da shugaba Buhari ya lashe. kwanan nan ma dai aka yi raɗe raɗin zai sake dawowa apc amma gashi yanzu ya zama shugaban babbar jam'iyyar adawa ta najeriya pdp nasiru da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya mota ta da a cikin turɗa domin za ka mun ka tura ta domin maka ɗaka ya kata an haɗa su kama kowata kayo wai na zuwa tokarin tsaki haramun ne tokace roƙo haramun ne na yadda kiɗi haramun ne ba ni ka halatta waƙa ba To madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa ne na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu na agogo ce karfe biyu na tsakar dare da minti tara amma kafin nan a girgije da wannan. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. kwanan nan kuka hira da wasu 'yan sanda suka gaya muku cewa an yi promotin wurin mutum hudu ko biyar ba wanda bai dace a promotin din nasu ba ko ba kara musu girma din suna nan kuma da girma su an kara musu to ya mutum da yake kasan ka zai dawo ya dawo sama ka kuma ya baka doka ka bi ka ya ba ta yi waye wancan na kuma kula da yan sanda sai ya bada mutane ya ce a promotion ɗinsu shi ma aiki shi ma aikin sai ya ɗauko ya bayar ya ce a promotion su da aka suke yi bakin su ɗaya wallahi kan manyan wurare da ya kamata a ce manyan yan sanda eh, manyan yan sanda suke da su amma yanzu saboda suna rage kawai an bawa ƙanana suna rike da su wallahi mun yi hakuri mun yi hakuri abin ya da ina damu mu ne kawai bayan da za mu yi shi samu ka biyo ta wannan hanyar zikirar na ga gwamnati shugaban ƙasa shine dan Allah yadda mutanen ƙasar nan suka ɗauki amanar rayuwarsu suka tankata ta a hannunsu don Allah don annabi ya taimaka. Jama'a assalamu alaikum. Ina son na fara da yin gyara ga abin da muka faɗi cikin makon jiya a bayan da Sanata Abu Ibrahim ya ce Speto janar na 'yan sanda a Arashi ya miƙa masa jerin sunayen kwamishinonin 'yan sanda guda 37 wato kwamishinoni na jihohi kenan wanda ke nuna cewa mafi yawansu 'yan arewa ne idan kun tuna na ce ai kwamishinonin 'yan sanda a Najeriya su kimanin 120 ne. An yi mini gyara a wannan adadi da na faɗa cewar 'yan sandan Najeriya masu riƙe da mukamin kwamishina ko CP su guda ɗari da ɗaya ne. daidai. Wato shi Sanata Abu Ibrahim ya yi amfani da sunayen kwamishinoni na jihohi ne kawai wajen yin abin da aka bayyana a zaman wanke shi Speto Janar ɗin kuma kamar yadda ya faɗa bai duba irin wuraren da aka tura jami'an 'yan sanda ba. Tambaya a nan ita ce ina jerin sunayen sauran kwamishinonin 'yan sanda guda 64 da kuma jihohin da suka fito. Suwa da wane ne a cikinsu aka yi musu ƙarin girma zuwa wannan mukami na kwamishina a zamanin wannan speto janar na 'yan sanda wannan kenan. To, tun daga lokacin da muka fara gabatar da wannan shirin na yadda ake tsallake 'yan arewa ana ɗora 'yan kudu, ko kuma dai nuna bambancin addini tsakanin ofishin speto janar Solomon Arashe da ofishin shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda Mike Okiro, 'yan sanda masu yawan gaske sun yi ta kira suna faɗin cewar mun sosa musu inda yake musu kaikayi domin kuwa sun jima suna cizon yatsa kan wannan batu da kuma ƙarin wasu batutuwan da suke adabar 'yan sanda a Najeriya. Eh, ni dai gaskiya a kan na yanzu na kai shekara kusan tara shekara tara ba a promotin dina ba kuma ni ba laifi ne ba ba gazawa ne a wani haɗakatan aikin ba ba amma ga shi an dan kwafar da ni ana ɗauko ni ƙasa da mu ana ɗora sakamu magana ce kawai ta san rai da kuma rashin eh, iya shugabanci na shugabannin hukumar 'yan sanda don idan mutum shugaba ne kuma ya iya shugabanci ya kamata a ce matsalar wanda suke kasa da shi matsalar ce to na zauna shekara tara ba a yi promotin dina ba ba laifi na ba ban da wani ba da record ba laifi ne ba ba gazawa ta ba ba tsarin aiki ne ce da ni haka ba wanda da yanzu na samu promotion guda biyu amma har yanzu ko ɗaya ban samu ba wani yana demoralizing yana hana mu mai aikin yin yana kare mu kashe mu kuma kashe ku kare kwarin gwiwa na ma'aikata yana kare kashe mana kwarin gwiwa ko kana son kai aikin sai ka ji ba daɗi ko musamman a dinga ɗauko wani ƙasar kira kuma shi a saman ka kuma su shugabannin na ai suna wuri mai musu warware matsalar da take damun mu ai saurare musu warware matsalar da take damun mu to ba sa saurare mu shi sa muka yi lalatin cikin wannan ba sa saurare mu ina ganin ba su mu ne matsalar sa ba kawai wallahi ba mu ne matsalar su kuma abin ya dame mu saboda an dankofe mu ba ma ci gaba da aikin da baka ci gaba kuma ba da riba ba da prospect ba shi da amfani in ka san wani ko kuma kana da wani gida ko nuna dole maka gindi a cikin aikin ko a waje shi ke nan sai a je a yi wata bayan gida su haɗa ka sai ga sun fito da mutum sun ba shi promotion an yi promotion mutum ga sunan ana ta yi tuntuni kuma an ce wani hoton mai halarci ce za ta kiyaye hakkunan mutane amma a cikin wannan gwamnati ba tsaya a dinga irin wannan zalunci kana so ka ce man ko da a cikin wannan gwamnatin da ake ce an sami irin wannan yanayi kenan kai da gaske ba kwanan nan kai hira da wasu yan sanda suka gaya muku cewa an yi promotin wurin mutum hudu ko biyar ba wanda bai dace a promotin din nasu ba ba ka ƙara musu girma din suna nan kuma da girma su an kara musu an dako su wanda yana shafar harkar discipline na aiki aiki ne da yake son discipline da biyayya da ladabi to ya mutum da ke kasan ka zai dawo ya dawo sama ka kuma ya baka doka ka bi ka ya ba ta yi waye to irin wannan da su suke bata aikin a yanda ake ciki yanzu kamar bakin su da da ita hukumar kula da ayyukan yan sanda eh. da kuma rindirar yan sanda eh shi wancan na hukumar kula da yan sanda sai ya bada mutane ya ce a promotion din su shi ma aiki shi ma aikin sai ya dauko ya bayar ya ce a promotion su da aka suke yi bakin su ɗaya wallahi bakin su ɗaya ba gyaran yan sanda ne a gaban su gaskiya shugabanci wato warware matsala yake na kasansa idan na kasan da suna da matsala kuma kai kace kai shugaba ne to sai kai fatan Allah ya baka hikima da zaka warware musu matsalar su ba kai san kai ba ko ka nuna nuna bambanci a cikin aiki a cikin wannan na kasa kai ba wa'annan eh, su shugabanni mai yasa za su iya karɓi wannan ishu na magana wurin aiki da suke cewa babu inda za a kai mutum sai a ce babu ofis da za a kai ka na kai kai na an promotion din kai na ofis da za a saka hmm. a to wani ai ba laifi na bane ku za ku karɓi ofis da za ku bani ai wancan aikin ya yi ai ya creating more offices kuma aka samu vacancies kuma ya promoting mutane ya ƙara yan nan girma so muna fata dai gwamnati za ta za ta prevailing akan wannan aikin domin yayi wannan abubuwa kuma manyan wurare da ya kamata a ce manyan yan sanda eh, manyan yan sanda su rike da su amma yanzu saboda suna rage kawai an bawa ƙanana suna rike da su yanzu haka har yanzu ba ba za a fi sun ɗanka wuri ba sai ka san wani kuma ranar da ba za ka gaba sai for many indicated only sai wanda aka san sai wanda aka sani ka san wani wallahi in baka san wani wallahi ba za ka yi gaba ko ka cancanta ko ka ta. ko kana da kwazo ko me kwazon ka in ka ganta kana da kwazo wato wanda yake wanda yake masa abin da suke so ne kawai wai yanzu da muke magana nan da kai mutum nawa za ka iya lissafawa da suke da matsala irin taka misali za a iya cewa yanzu sun shekara takwas tara a mukami ɗaya kuma ba tare da yin wani laifi ba gaskiya ina ganin masu shekara daga takwas bakwai takwas tara za su fi ɗari hudu wallahi sun fi ɗari hudu wanda kuma na san duka abin su abin yana so samu sirri kuma duk sanda za su fito sakakin su tafi aiki wannan abin yana zama musu tawaya menene zai cigaba da sa wani ranar kullum menene kuma yadda kuka san matsala ba ta sami warwarwa ba shine yadda muka ga ana zaɓin mutane daban da ƙasa-ƙasa ana ɗauko su ana yi musu haka an ba a yi ba gaba ɗaya wannan wani abu ne daban wanda aka kwanin nan basu ina jin za su kai biyar ko shida an ɗauko mutum biyar ko shida a musu ana kallo eh muna kallo wallahi duk muna kallo muna kallo aka yi musu don bayan da zami magana nan ta abubuwan da suke dakushe kwazan yan sanda shi ci riga ne kawai in aka magance kuma shi kilin ko kuma akwai wasu al'amara da kake ganin cewa suna ci muku tuwa a ƙwarya su ma suna buƙatar kula. Ne eh, babban matsala ne amma wallahi a ƙasa akwai matsaloli da suka shafe shi akwai matsalolin da suka shafe shi yanzu alal misali duk police station da ka sani shine basic unit na police yanzu a Najeriya to duk police station da ka sani gwamnatin tarayya ba ta ba shi abin da ya wuce dubu arba'in a wata uku a sai mai kamar babban caji office na abin local government da muka saba gani duk da ka sani da police station da ka sani standard police station wallahi ba a ba su shi ma sai da aka yi ruwa rana aka zo ake ba da wani kudaden wannan dubu arba'in ta me dubu arba'in ne ko in ya dan dala ya zama dubu arba'in da biyar ko dubu hamsin ko kasa ko dubu talatin duk wata uku ba a ciki za ka motocin patrol na police mai a ciki za ka sai takardun da za a yi bincike duk wanda zai zo statement ya yi a ciki za ka sai takardun da za ka yi tafi rubuce ka a matsayinka na dpo a ciki za ka yi wa motar ka sabis ka gyara a ciki za ka biya 'yan ka in sun yi tafiye da biye ka biya kanka kai ma kudin kwanan daji kudin kwanan daji duk a wannan dubu arba'in fa saboda allah ya shirya gaskiya wallahi in bada local government da sabuwar assistant government da suke dan taimaka musamman a nan arewa wallahi aikin da sadda ba zai yi wa yanzu me kuke so a yi yawwa yanzu na ga gwamnati shugaban kasa shine dan Allah yanda mutanen kasar nan suka dauki amanar rayuwarsu suka danka ta a hannunsu dan Allah dan annabi ya taimaka kuma cikin priorities ɗinsa abubuwan da ba a kulawa shine maganar matsalar tsaro kuma kana maganar matsalar tsaro a yan sanda kake magana tsaron cikin ƙasa duk wanda zai wannan aikin a bayan ɗan sanda yake shi tsarin mulki ya ba dama ya wannan aikin to kuma gashi zuciyar ɗan sanda gaba ɗaya an tauye ta akwai matsala babba a ciki ya duba wannan matsala don Allah ya warware ta domin shi ne kawai zai iya warware wannan matsala ba siyasa a ciki muna da confidence muna da trust muna da belief a kansa cewa wallahi idan ya sa hannu zai warware ta wallahi mun yi hakuri mun yi hakuri abin ya da ina da mu ne kawai bayan da zamu shi samu ka ta wannan Masu sauraro za mu aje wannan batu na yadda Sufeto Janar Solomon Arashe da Mike Okiro, shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda, suke danne 'yan arewa wajen yin ƙarin girma da kuma naɗawa kan kujeru a cikin rundunar 'yan sanda. Har sai bayan mun ji irin matakan da fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari za ta ɗauka ko kuma ta ɗauka kan wannan batun. za mu wallafa wasu daga cikin takardun naɗe-naɗe da ƙare-ƙaren girma da aka yi ma 'yan sanda daga hawan speto a rashe a shafukanmu na intanet. a mako mai zuwa za mu shiga batun kuɗaɗe har dala miliyan 470 wato kimanin naira miliyan sau ɗaya waɗanda aka karɓo akasarinsa bashi daga ƙasar china domin sanya kayayyakin tsaro ciki har da kyamara na bidiyo a abuja to amma suka salwance ko kuma aka yi aiki sama-sama a kai. Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya. yanzu kuma ga Mustapha Nasir Batsari da labaran da suka ɗauki hankulan jaridun arewacin Najeriya. Da jaridar Blueprint za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. jaridar dai ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da yadda wata babbar kotun tarayya a birnin iko ta jihar lagos ta ba da umarnin tsare wani farfesa a gidan kasu mai suna farfesa joseph mba saboda zargin da ake yi mashi na riƙe wasu takardun bugi mallakar wata cibiya ko kuma kamfani. A can gefe guda kuma jaridar ta Blueprint ta bugu wani labarin da ke nuna cewa mai yiwa ne fa hukumar hana almundahana a Najeriya EFCC ta binciki tsaffin shugabannin ma'aikatun nan 26 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kora a farkon makon nan. Ita ma dai jaridar leadership ta ma bugo hotunan wasu daga cikin shugabannin ma'aikatan da aka korar ne a shafinta na gaba, sannan ta ce shugaba Muhammadu Buhari ya yi waje da mutanen tsohon shugaba Jonathan. A ɓangare guda kuma jaridar ta leadership ta bugu labarin yadda gwamnan jihar Kogi Alhaji Yahaya Bello ya kori babban akanta na jihar Kogin da ma wasu manyan sakatarori a jihar sannan da wasu shugabannin ma'aikatu a jihar Kogin. A can cikin jaridar Daily Trust ta bugo labarin yadda tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya ba da kwangilar dala Amurka miliyan 841 domin sanya hanyar jirgin ƙasa a Abuja ba tare da zanen taswira ba sannan kuma babu sanya hannun yarjejeniya da ake kira MOU a shekara ta 2007 kamar yadda jami'in wani kamfanin kasar China ya bayyana. A ɗaya gefen kuma jaridar ta Daily Trust ta bugu labarin yadda wani babban soja na kasar Kamaru ya rasa ransa bayan da motarsu ta ci karo da wani bom da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka dasa a kan hanyar Fulka zuwa Ingoshe da ke cikin jihar Borno. Ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar People's Daily ya yi bayani ne akan yadda tsohon gwamnan jihar Benue Gabriel Suswan ya yi awon gaba da naira miliyan dubu ɗaya a lokacin da yake gwamnan jihar ta Benue kamar yadda wasu shaidu suka tabbatar in ji wannan jarida. A ƙarshe dai da jaridar ta People's Daily za mu kammala da wani labarinta da ke nuna yadda 'yan sandan jihar Zamfara suka samu nasarar cafke wasu muggan 'yan fashi su goma sha hudu. tare da kwatu wasu shanun sata guda 800 a cikin jihar ta Zamfara. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. yanzu kuma mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi. Sunana Nasiru Uba Hamza Gabari daga Kano, Najeriya. Ina so in ba mai girma shugaban ƙasa na Najeriya shawara akan yadda kayayyakin amfani na yau da gobe suke tashin gauran zabi wanda jama'a da yawa ya shugaban ƙasa sun zaɓe ka saboda kyakkyawan zaton samun sauƙi a cikin wannan rayuwa da ake ciki a wannan ƙasa amma ina ganin ya shugaban ƙasa bi yadda za a yi ya kamata a duba yadda kayan abinci suke tashi Assalamu alaikum ni ne Muhammad Gidado daga Jalingo Taraba State. na dai game da shugaban mu Abu Buhari a gaya masa gaskiya mu abin da ya mana wa Taraba mu mu ji dadi ba. ya ce mu kasa mu tsare mun kasa mun tsare mun raka mun sha wahala amma ya zo ya murɗa ya ba waanda suka ki maƙiyan mu da kuma maƙiyansa. Allah mun bar ma Allah komai a hannun. Assalamu alaikum mai magana Hamidu daga nan a tsarin gudumar yare zan difa jamhuriyar niger yau ma da ra'ayina da fata na alhain zuwa talakawa dan uwana ranar zabe a bar tashi hankali a yi zabe lami lahiya a kare ta lahiya kowane na zaba kowane bai a bar tashi hankali dan uwana talakawa amin suma amin na gode Assalamu alaikum biyo ne magana a sun ta kofar garin Bulangu. kafin hausa jihar a najeriya zan yi magana ne akan da jihatu da aka ba ta mukami a jami'ar mu ta jihar jigawa amma ta ki karba dan allah ina so na ja ki fito ki mana bayanin ne dalilin da yasa kike baki san wannan mukami da aka baki assalamu alaikum mura amurka Kuma na abun didi a mun zama kogan mun jihar kebbi najeriya ina kira ga yan majalisar najeriya akan abin da ya shahi budget ya kamata gaskiya su yi gaskiya da adalci bai dace a ce gobe ba ya bace ba jibi a ce akwai kurakurai yau shi za a ci gaba kasar ga babban matsala yau shugaban kasa ya kamata ya kula da lauyoyin najeriya da kotun najeriya a yi mata garan bawo To madalla da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice. a takaice ladan hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce dole ne kasashen da ke fama da barkewar annobar zazzabin nan da ake kira Zika su nemi hanyoyin da za su yaƙi cutar kamar ta hanyar amfani da saurayen da aka sauya musu halitta. Shugaban ƙasar Syria Bashar al-Assad ya ce zai yi matuƙar wahala a samar da yarjejeniyar tsagaita wuta ya kuma zargi Turkiyya da Saudiya da cewa wasu ƙasashe ne ke ziga su. A jiya talata ne manyan ƙasashe hudu daga cikin manyan ƙasashen duniya masu arzikin man fetur suka cimma matsaya na dakatar da haƙo mai da kaso saba'in cikin ɗari biyo bayan faɗuwar darajar man a kasuwannin duniya. An cimma wannan yarjejeniya ne tsakanin ministan mai na Rasha da takwarorinsa uku na ƙungiyar ƙasashe masu samar da mai a duniya. wanda suka hada da ƙasar Saudiya da Venezuela da Qatar an dai yi wannan taron ne a Doha babban birnin Qatar. majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da cewa jami'inta da ya ɓace a yankin diyara na ƙasar iraki tun watan afrilu da ya wuce an kashe shi to madalla yanzu kuma anan mawa kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da al'asar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciko har da shirin na himma ba ta garago wanda zan sake dawowa domin na gabatar yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi sarfilo hashin gumel da ya taya gabatarwa sai cuba hiro ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu. na wannan lokacin wato injiniya nick avenov ni ladan ibrahim ke cewa